أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا الذي علم ما تحمل كل أنسى وما تجيل الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بحديه إلى الجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna 21 ga watan jumada ula hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1438 yayin da daidai da 18 ga watan biyu shekara 2017 a wannan masallaci da aka fi sanin sa da masallacin baban malam ya daɗe yana neman shi ya kamata a zo a yi karatu to saboda uzurrika da zuru ba su ba da ainihin wato dama ba sai wannan satin Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddare mu da amsa wannan wato neman nasa don haka yau da safin ma na manta ko wasu ɗalibai da suke zuwa karatu na da safe mata ne muna cikin karatu da safe ma sai na ga wayarsa kuma yanzu nan ina tashi daga nan insha Allah wuce gidan tv na liberty ne saboda ina da program a can daga sha biyu da wani abu zuwa azahar zuwa bayan azahar fata na kawai allah ta'ala kada ya sa abinda muke karantawa ya zama musiba a kanmu wani malami yana cewa idan kun talata diri fatilka musibatu idan mutum bai sani ba to bala'i ne mai zaman kansa wa in kunta tajri fal masibatu a in mutum ya sani kuma yake aiki da abin da ya karanta ita ma wani bala'i ne mai zaman kanshi Allah subhanahu wata'ala ya taimake mu ƴan uwa mata suna iya kokarin su gurin karatu a yanzu domin idan ka buɗe makaranta yanzu ka fara da mata tamanin kafin shekara ta dago watakila sun zama ɗari biyu da tamanin, akasin haka su kuma ta bangaren maza amma inda ake samun babban matsala da su 'yan uwa mata shine abinda ba haushe yake cewa ba ba gyaran ba taimai ba kwarfan ga ƙarshen ba karatun ba aiki da shi ina faɗawa mutane a munasabobi da dama na ce wanda ya kuskure karatun addini karatun bai zama mai sababin tsira a lahira ba tun aka tafi lahira karatu bai mai amfani ba da haka muke roƙon Allah subhanahu wata'ala kada Allah ya sa abin da muke karantawa ya zama hujja a kanmu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama haka ya faɗa yace wal qur'anu hujjatul laka aw alayka qur'ani hujja ne akan ka idan ka koyo shi ka iya shi ka yi aiki da shi aka je gaban Allah subhanahu wata'ala sannan qur'ani hujja ne akan ka idan mutum bai iya shi ba bai koye shi ba bai aiki da shi ba hadisi ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa innal qur'ana shafi'un mushaffa wannan qur'anin da muke ganin sa mai ceto ne kuma za a bashi ceto a gaban Allah sannan yace wa mahilun musaddaq lauya ne duk abin da aka tsaya gaban Allah alqur'ani ya faɗa sai Allah ta'ala ya gaskata shi da haka sai annabi yace man ja'alahu amamahu wanda ya ɗauki alƙur'anin ya sa shi a gaba ya koye shi ya iya shi ya yi aiki da shi sai ya ce ƙadahu ilal janna alƙur'ani sai ya kai shi aljanna wa man ja'alahu wara'ahu wanda ya ajiye alƙur'ani a bayansa bai iya shi ba bai koye shi ba bai yi aiki da shi ba to qadahu ila nari Alƙur'ani sai ya kai shi wuta Allah madaukakin sarki ya tare hadisin barra ibn al radiyallahu anhu yana ba da labari yake cewa kunna a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fi janazata rajulun min al-ansari mun kasance tare da annabi a jana'idar wani mutum daga cikin mutanen madina da ya mutu fanta haina ilal kabri sai muka je wajen kabari walamma yulhat lokacin da an riga an fara kabarin ana haƙawa ba a riga an gama ba lahadu ake muna da kalan kabari guda biyu akwai shukku wanda ake masa ciki da falo akwai kuma lahadu wanda idan an haka kabarin ya tafi haka sai a sare gefensa ta ciki haka wanda ciki za a tura mutum shi ake ce masa lahadu lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasu sai aka zo sahabbai suke magana wani kabari za a yi ma annabi shukku ko lahadu sai aka ce a turawa masu haka kabarin duk wanda ya zo to shi za a wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya zamanto da aka aika sai mai haka kabari lahadu shi ya fara zuwa da haka kalmar lahadu dama shine karkacewa shine wani malami yake cewa tutmaru fil luhudi bila firashi wa yakhlu ba'al irsuka bit turasi da haka sai a tura mutum a gefe a sashi ciki wannan shi ake ce masa ainihin wato lahadu yana da kyau ‘yan uwa mata su dinga samun lokaci suna zuwa makabarta su ga yadda ake saka mutum a kabari na faɗi wani abu a karatu wani bai yadda ba ya ji ya gwada ya gani yanzu da za a haka kabari daidai tsawonki da faɗinki ki je yanzu da ranki da lafiya ki shiga ciki idan kika shiga ba za ki iya tashi ba sai dai a kama kiki fito to yanzu in da ranki da lafiyar ki kin shiga ba za ki iya fitowa ba to ran da kuma saka ki aka yi babare ai maganan fitowa sai yadda hali da haka shi yasa za ku ga a zamanin annabi Muhammad mata da su ake yin sallar jana'iza har makabarta ana zuwa da su saboda kiga bayan duk kin gama fanta ma kin gama fasa kin gama bubbudawa to kuma ƙarshe ga inda za a zo a ƙare nan za a zo a gama to sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zauna fajalasa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sahabbai suka ce na haulahu sai muka zauna muka zagaye annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wa fi yadihi udun a hannun annabi akwai sanda yan bihi al-ard yana dukan ƙasa da shi sai annabi ya kalli kabarin ya kalli na cikin kabarin sai ya ce muslim misli haza saboda kwatankwacin wannan ranar da za ta zo فليعمل amiluna masu aiki su tashi su yi aiki ba sannan sai ya shiga ba su labari yace innal abdul mu'mina bawa mumini idan kana fin qita'in min ad-dunya wa iqbalin min al-akhirati nazal ilayhi mala'ikatun min as-sama'i bidil wujuh idan mutum rayuwarsa ta riga ta ƙare ana barin duniya ana fuskantar lahira mala'ikun da za su zo su ɗauki rai sun riga sun zo annabi ya ce nazal ilayhi mala'ikatun min as-sama'i bidil wujuh sai wasu mala'iku su sakko daga sama masu hasken fuska annabi ya ce hasken fuskarsu ya fi hasken rana haka za su sako amma mai zai ba da dama a turo miki mala'iku masu hasken fuska shi ne irin aikin da kika yi shi zai ba da dama a turo miki mala'iku masu hasken fuska da haka shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala da ya tashi rantsuwa da mala'iku masu ɗaukar rai a ƙur'ani akwai wanda ya ce wannan zi'ati garda akwai wanda ya ce wannan shitati na shita da haka ko ki ba Allah ki aiki mai kyau radda mutuwa ta zo a turo miki wannan shitati na shita ko ki tsiya ki duk abin da kike so ki abin da kika ga dama randa mutuwa ta zo a turo miki wannan za'ati garda ya rage naki matsan da ce wannan kuma wallahi ɗaya daga cikin wayannan guda biyun su za su zo wa mutum shi ya sa Allah subhanahu Ta'ala da ya ce yace waja'as sakaratul ratul bil bilhak. mutuwa yana zuwa da maye na gaskiya sannan mutuwa tana da azzauku ɗanɗano don haka Allah sai ce kullu nafsin za’iƙatul maut daga zaƙa ya zuƙu ne zuƙ ɗanɗano amma ɗanɗanon mutuwa ba mai daɗi ba ne shi yasa hadisi ya tabbata na na Aisha take cewa inna min ni'amillahi alayya yana daga cikin ni'imar da Allah ya min anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama tace ya fi baiti wa fi yau ya mutu a daki na sannan a ranan kwana na sannan ya mutu wa baina sahari wa nahari tsakanin kirjina da cinyoyina ta ce wa bayne dai watan fiha ma a gaban annabi akwai kwano kwanan akwai ruwa a ciki annabi zai ɗibo ruwan a kwanan ya wacce fuskar shi a lokacin bai da lafiya idan ya ɗibo ruwan ya zuba a fuskar shi sai ce la ilaha illallah inna lil mauti sakara la ilaha illallah inna lil mauti sakara dan haka sai Allah ya ce zalika ma kunta minhu tahin wannan shine abin da kowa yake magudu in kuka ga mutum bai da lafiya ya tashi babbabab ya gudu ya tafi asibiti daga ƙarshe za ka ga dalilin da ya sa ya gudu ya tafi asibiti mutuwa yake ji matso ya sa ya tafi asibiti in kuka ga mutum yana yi wa babbabab yana neman abinci zai ci to ganin yake fa in bai ci abinci ba matsala za ta faru in kuka ga kaza an tashi babbab ana yadda za a yi duka za ka ga daga ƙarshe zalika ma kunta minhu tahid wannan shine abin da kowa yake magudu tahid ila ta'am mutun yakan gudu yaje ya nemi abinci idan yunwa ta kama shi da kyau to matsalar shine ita mutuwa idan ta riga ta zo ba kuma inda mutun zai guje mata babu shi yasa malamai suka ce wa as-sakaratul maut bil haqq ne an annaka mutu wallawa hayyul la mutu. da ni da ke da kowa nan sai ya mutu amma gaskiya ne Allah subhanahu ta'ala shi ba zai mutu ba waja'a sakaratul maut bil haqq wal haqq gaskiya shine annaka tara inda mautika mala'ikatul rahma aw mala'ikatul azab lokacin da mutuwa za ta zo miki ɗayan bi ko dai ki ga mala'ikun rahama ko ki ga mala'ikun azaba waja'a sakaratul maut bil haqq والحق gaskiya shine أن kuna ƙabraka روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران ko ƙabarin mutum ya zama dausayi daga cikin dausayin aljanna ko ya zama dausayi daga cikin dausayin wuta dalika ma kuntum minhu tahid wannan shine abinda kowa yake magudu shi yasa da matsala ta faru babba sai ga kowa yana kokarin yadda zai fice kuma duk mutum ya riga ya gama gudun sa idan lokaci ya riga yi sai matsalolin da za su faru wanda ake gudun su faru ɗin, sai sun faru tunan haka sai annabi ya ce mala'iku za su sako daga sama masu hasken fuska za su zauna iya ganin mutum idan suka zo iya ganin mutum suka zauna tare da su akwai shugabansu malakul maut sanda za su zo idan ke mutu ne kirkici kafin su taho za su taho da wani likafani daga aljanna sannan likafarin an sa masa turare kuma turaren na aljanna idan aka zo cikin sauƙi za a ɗauki ran a ɗora cikin wannan likafanin daga nan idan an gama dama mala'ika ba shi kaɗai mane tare da tawaga ta mala'iku za su yi masa rakiya idan suka yi masa rakiya a daidai wannan yanayi da sun shiga sama ta ɗaya saboda ƙanshin turaren da aka sama likkafanin da aka zo ɗaukar ran mutumin kirki ko mutune kirki su ya ɗima mai sama ta ɗaya mala'ikun da ke sama ta ɗaya sai sun tambaya wannan wace irin tsirrai ce mai tsarki sai ya ce ai wance ƴar wance ce a ambace ta da suna mafi kyau idan kika je kika sama kanki sunan banza irin sunan gayu to haka za a ce ai wance ce ƴar wance ambace ta da suna mafi muni haka za a yi ke tashi ki fita tashi ki fita da za ki zo kina mana waya mana karatu zalika wannan shine abinda da Allah subhanahu ta'ala yake magana za a yi je sama ta ɗaya a je sama ta biyu a je sama ta uku a je sama ta hudu a je sama ta biyar sai an je ta shida sai an je ta bakwai ja a wannan ɗan tsakanin ana yi ne daga lokacin da mutum ya mutu kafin a ɗauke shi a je a rufe shi a yi masa kaza a yi masa kaza a yi masa kaza ana rufe mutum a kabari to sai kuma a dawo masa dare don a yi masa tambaya shi yasa ɗan adam yana da janibi guda biyu akwai janibi na aljasadu jiki sannan akwai janibi na arruhu rai lokacin da mutum yake cikin cikin babarsa yana matakai guda uku mataki na mani mataki na jini mataki na mudga duk a wannan lokacin mutum yana matacce ne sai mutum ya kai kwana ɗari da ashirin. sannan sai a turo mala'ika sai ya busa masare. mala'ikan da aka turo ya busa masare dama da ya tashi zuwa daga sama ya zo aka busa masare. rai shi yasa Allah sai ya ce kaifa na billahi wa kuntum amwata ya za ku kafirce ma Allah bayan da kuna matattu sannan kike wannan matakin kina matacciya da yadda kuke ganin mace na tana zara ido tana ita za a yi mata kaza ta keto matakin da bata wuce majinar da ake kakuwa ba a tofa a bango shine mataki na mani sannan daga baya ta koma jini ta koma mudga tsokar da bata wuce a sa a baki ba a tattauna shine wa kuntum amwatun fa ahyaku kuna matattu a wancan matakin sai aka raya ku ta hanyar turo mala'ika ya busa muku rai to kuma mutum zai fito duniya yana da yana nan da rai yana nan da rai sun mai yumituku sannan idan lokacin mutuwa ya Allah ya turo a sake ɗaukar ran da aka sa miki sannan sun mai ku sannan Allah ya sake rayar da mutum kuma bayan ya mutu ya tashi ya je gaban Allah subhanahu wa ta'ala ya tsaya da aka akwai mutuwa biyu mutuwa kafin busarai akwai mutuwa bayan rai. sannan akwai rayuwa bayan busare akwai rayuwa bayan ainihin wato mutuwa wayannan abubuwan guda biyu sai an yi su to shi yasa hadisi ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗa cewa innal abdal mu'mina idza mata duk mutum idan ya riga ya mutu da an saka shi a kabari wa tawalla anhu ashabuhu wanda suka rufe shi za su juya gida su dawo to a daidai lokacin ɗaya kunnen mutum da ke kwance a ƙasa da kuma kunnensa na sama na saman annabi ya ce wa hula ya su ma'ukar ani ali yana jin ƙarar takalman su har Allah ya dawo masa dare kuma bai isai taso ya biyo su ba ɗaya kuma na ƙasa yana jin mala'ikun da za su taso su yi masa tambaya su ne munkir su ne nakir ma'anan munkir da nakir shine abin da yake gairu mu'arraf ba wanda ya san sa a cikin ku kowa ko wanda ya taba ganin sa a cikin ku dan haka shi yasa suke cewa annakiratu shine abin da yake gairu mu'arraf abin da ba a sani ba dan haka tunda ba wanda ya san su a cikin ku babu wanda ya taba mu'amala da su a cikin ku babu wanda ya taba ganin su sai a ranan mutun zai gan su shi yasa ake ce musu munkir da nakir baka san su ba za su zo za su tashe ki za su taimaki kum ya amatallahi tashi baiwar Allah kuma in suka tashi zuwa da ke guduma a hannunsu za su Sabai suka ciya ya rasulullahi waye zai ga mala'ika da guduma hankalinsa bai tashi ba annabi ya ce akwai mana suka ce su ya ce wanda duk ya shiga kabari da imani da aiki mai kyau ko me zai ga mala'ika da shi hankalinsa ba zai tashi ba saboda Allah ya ce yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah amma wa yudillu Allahu zalimina wa yaf'alu Allahu ma yasha duk wanda suka yi imani suka aikata aiki mai kyau to Allah subhanahu wata'ala sai ya tabbatar da su ko a kabari ne lokacin da za a yi musu tambaya Allah ba zai sa musu razani da firgici ba shi yasa idan mutum ya mutu sai a masa addu'a ce Allahumma sabbitu inda al-mas'alati mantiqa Allah ka tabbatar da shi wajen yin furici lokacin da za a tambaye shi za su zo za su tashe ki za su ce miki kum ya amatallahi tashi baiwar Allah za su yi miki tambaya guda hudu za su yi miki man rabbuki yake nan? kuma ita tambayar kabari ba kaman wata formula ba ce a nan duniya idan kika haddace ta english ko mathematics ko kaza kaza kaza in an tambaye ki zaki ya faɗa ƙarya ne ba irin ta bace ita hadda cewar kadai bai ise saki iya bada amsa ba idan babu tasirin imani da aiki mai kyau nabi za a tambaye ki ma dinuki wani addini kika yi sannan na uku sai an tambaye ki man nabiyuki waye annabinki sannan na hudu sai an tambaye ki wa ma ilmuki me kika karanta idan kika kuskure kika shiga kabari malaka ya ce ma ilmuki kika ce physics ko chemistry ko biology ko ke kwararriya ce gurin karanta littattafan hausa ko nobel to wannan kuma matsalar ke ce ke kika san yadda zaki da su wannan ita ce tambayar da za su yi wa mutum guda hudu kuma nan gurin ba wacce ta je aka yi mata tambaya ballantana ta yi mana karin bayani da kika ji aka kare ne wa akwai ta nan gurin babu ba wacce ta sanya ake yi ballantana ce mana karin bayani ai da ta je ita ga yadda suka kare da mala'ikun nan kuma wallahi tallahi wannan ranar tana zuwa sai ta zo to dan haka tare da bakin ciki mai tsanani mata suna da kokarin su je inda ake karatu amma fa gurin aiki da karatun nan ne rigimar take nan ne gwagwagwa take wata za ta zo za ta koyi arba'una hadisi a makaranta tana tashi daga makaranta ta je gida ta arba'una tsiya kuma ta yi arba'una hadisi a nan ta tafi gida kuma ta je ta arba'una tsiya a can haka karatun mata yake yanzu wace yanzu idan aka yi karatu aka gama idan akwai kwata a nan gurin ta zo tsallakawa da ka rantse da Allah lokacin da ta zo tsallaka kwata to karatun sai ya fada ciki sai ta wuce ta bar karatun sai ta gaba wannan shine yanayin halin da ake ciki yanzu yadda mata da yawa suke mu'amalar karatu wajen za a yi karatu amma kuma aiki da karatun fa yakan zama matsala yakan zama ainihin wato gwagwagwa don haka abubuwa ne guda biyu wanda suke haɗuwa su ɗan adam akwai arruhu rai sana akwai aljasadu jiki kuma kowanne daga cikinsu akwai abin da yake raya shi shi aljasadu abin da yake raya shi shine abinci na haka Allah da ya san ɗan adam ba zai iya rayuwa ba sai ya ci abinci sai ya sha sai ya ka saukar da duk wani abu da zai zamanto sababin samuwar abincin me sababin samar da kowane abinci shine alma'u ruwa wannan ruwa da kuke gani wannan malamai sun ittifaki ita kadai ce rahama kwaya daya hadisi ya tabbata annabi ya ce Allah yana da rahamomi guda ɗari ya rike 99 a gurin shi ya sako ɗaya a duniya da aka 99 suna gurin shi sai an koma kiyama idan kuka ga uwa tana tausaya ma ɗanta cikin wannan rahama kwaya ɗaya ne da Allah ya sako idan kuka ga dabba tana tausaya ma ɗanta da ta haifa cikin wannan rahama kwaya ɗaya ne da Allah subhanahu wata'ala ya sako to a dukkan rahamar Allah da ke duniya babu rahamar da dukkan halittu ba su da alaƙa da ita irin ruwa yanzu akwai ni'imomi da dama wanda za ku ga an yi amma wasu halittu suna rayuwa a wani gefe ba su da alaƙa da waccan yanzu samuwar man fetur a duniya rahama ne a wajen wasu amma halittu na Allah nawa ne suke rayuwa a duniya ba su ma san da wani man fetur ba saboda wata a ruwa take rayuwa wata a ina take rayuwa wata a cikin ba ta da alaka da ruwa ba ta san shi ba saboda abu ne wanda ba ta da alaka da shi amma wannan ruwan shi shi kadai babu wata halitta da ba ta da alaka da ruwa shi yasa Allah ta'ala sai ya ce waja'alna al ma'i kullu shay'in hayy da wannan ruwan ne muka sanya kowane irin abu da shi yake ainihin wato rayuwa wannan yana daga ciki da haka abincin da ɗan adam yake ci daga sama sababin shi yake zuwa shine ruwa yanzu inda Allah subhanahu Ta'ala ya riƙe ruwa bai saukar da shi idan damuna ta zo ta ina za a iya noma abincin da za a ci shi yasa za ku ga in aka ɗauke ruwa babu wata ma'aikata da ake rubuta petition a kai mata cewa ya kamata ta ɗauki mataki saboda an ɗauke ruwa Allah ya daina yi babu sai dai a koma a roƙe shi shi da ya riƙe ruwan ya sako shi amma ba wanda za a je a kai ƙararsa a ce to ya kamata ya ɗauki mataki ba a yi to don haka ruwa shine sababin arzikin ɗan adam da yake ci a ƙasa don haka Allah maɗaukakin sarki sai ya faɗa ya ce allazi ja'ala lakumul arda firashan was sama'a bina'an wa من السماء ماء ma'an fa من bihi رزقا لكم rizqan lakum to sannan abinda dan adam yake ci nau'i biyu ne akwai yanayin da rani yake samar da shi akwai yanayin da damuna ke samar da shi wanda yake buƙatar ruwan sama sai ku ga sai a saukar da ruwan sama wanda bai buƙatar ruwan sama idan damunar ta zo sai Allah ya janye ruwan sai ya mayar da shi ƙasa da koramu da tekuna yadda ɗan adam zai ke janyo ruwan ya amfani da shi shi yasa Allah sai ya ce Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraj bihi minas samarati rizqan lakum wa sakhkhara lakum ma fis samawati haka Allah madaukakin sarki ya ta bayani ya hore kaza ya hore kaza ya hore kaza duk wannan abinda Allah yake saukarwa na ruwan sama da ya zama sababin samar da arziki me yasa saboda jikin ɗan adam ba zai iya rayuwa ba dole sai ya ci abinci to sai aka saukar da ruwa daga sama ya to sababin arziki wanda ɗan adam zai ci dan gangar jikinsa ta kyau to yadda ake saukar da ruwa daga sama haka ake turo mala'ika daga sama ya zai busa miki ne lokacin da kike ɗigon mani kike jini kika koma alƙa to haka kuma aka turo mala'ika daga sama da wahayi danki mu'amala da abin da zai gyara wannan ruhin naki da aka zo aka busa shi yasa Allah ta'ala sai ya ce to rafi'ud dul arshi mai madaukakiyar daraja ta karshe shine ma'abucin al'arshi Allah subhanahu wata'ala sai ya ce yulqir ruha Allah shi yake saukar da rai mai rai sai ya ce shine wahayi alaman ya akan wanda ya ga dama min ibadihi daga cikin bayansa me yasa yake yin haka sai yace li yundira yawmat talaq dan yawa mutane gargadi da kashedi da jan kunne da ahir cewa akwai ranar da kowa sai ya haɗu da Allah subhanahu wata'ala yawmahum barizun ranar da za a fito fili la yakhfa 'ala Allah minhu ba wani wanda zai iya koyi ma Allah Allah zai ce limanil mulku al-yawma wa yake da mallaka wani abu yau a cikin babu wanda zai iya bada amsa Allah zai ce lillahi alwahid alqahar mulki ya tabbata ga Allah shi shi kadai wanda yake da rinjaye akan komai to wannan shine dalilin saukar da wahayi daga sama shi yasa yanzu kowace a cikin ku nan Allah ya kiyaye ba fata ake ba da yanzu za a zare ranta dan Allah yanzu wannan gangan jikin nata mai amfanin sa da ki ga ana zare ran yanzu duk abin da kike iya makanki ba za ki yi ba sai miki saboda gangar jikin ita kadai ba ta da wani amfani da an zare ran gangar jikin ya riga ya tashi aiki dama dole a ji a dauke ki abin ne ko kuma an baki ki warin da kowa in yazo sai ma ya kawar da kai ba wanda zai iya kallon ki dan an riga an zare ran to yadda kuke kokari gurin ku gyara jikinku haka ya zama ku yi ƙoƙari gurin ku gyara ruhinku wanda ita ruhi ita ce idan ta gyaru take da alaƙa da Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa za ku ga a suratul shamsi sai da Allah ya rantsuwa guda bakwai ya kawo jawabin rantsuwar yana da alaƙa da gyaran rai na farko ya ce wa Shamsu wa duhaha Allah ya rantse da rana da kuma hantsinta sannan wal qamari idza talaha Allah ya rantsi da wata lokacin da wata ya biyo ita rana sannan wannan har idza jallaha Allah ya rantsi da wuni a lokacin da wuni ya bayyana wallaili Allah ya rantsi da dare idza ya gishaha idan daren ya zo ya lullube ainihin wato wuni sannan was sama'i Allah ya rantsi da sama wa ma banaha da abin da ya gina sama wal ardi Allah ya rantse da ƙasa wa ma qahaha da abin da ya shimfi da ƙasa sannan yace wa nafsin wa ma sawaha ya rantse da rai da abin da ya daidaita ran sai yace fa alhamaha fujuraha wa taqwaha Allah sai kin samu kowace rai sanin abin da yake fajirci ne da kuma taqwa ne sai yace qad aflaha man zakkaha duk mutumin da ya gyara ran shi da aiki mai kyau ya samu babban rabo amma wa qad khaba man saha duk mutumin da ya danna sata ya lalata ta da aiki mara kyau Allah subhanahu wata'ala ya ce to wannan mutumin ya riga ya tafi kuma ya lalace waye don haka yadda kuke kokari wurin ku gyara gangar jikinku to ku yi ƙoƙari ya zamanto sama da haka kuke ƙoƙari gurin ku gyara zukatanku da kuma ruhinku idan ruhin mutum ya gyaru jikinsa ya gyaru to an samu mutum cikakke kenan amma idan ruhin mutum ya lalace gangar jikinsa ta gyaru to akwai matsala shi yasa wani malami ya ce akwai mutanen da za ka gansu marasa lafiya ne a duniya ta ɓangaren jiki amma lokacin da zuciyarsa ta zamanto lafiyar salau da wayannan mutanen ba marasa lafiya ba ne na haƙiƙa akwai wanda za ka gaba suka ciwo ba amma yayin da zuciyar ya zamanto tana ɗauke da abubuwa marasa kyau da wayannan mutanen idan kana neman mutane marasa lafiya na haƙiƙa to ka samu wayannan mutanen saboda zuciya ta riga ta lalace zuciya ta riga ta samu ainihin wato matsala idan ba haka ba kuwa to kiwon ragon layya mutum zai ci gaba da makansa Da haka yanzu wata in ta tashi da safa a gaban mudubi ko sai ta awa daya ba wankan ba ba ɗinɗima ruwan ba a gaban mudubi kawai ta goge jan baki jan kuma jan kuma tu barbaɗa kun wane ne wane ne sai ta awa daya a wajen da haka sai in ka lissafa mafi yawancin lokutan ta suna karewa ne a rayuwar agoge-goge da shafe-shafe da waye da waye kwanan nan wata ta zo ta same wai ta ta haddace ƙur'ani kuma ta bari ƙur'anin ya zubi sau da aka taji wani malami ya yi karatu akan hatsarin mutum ya haddace ƙur'anin ya bari ƙur'anin ya zubi ita ya za ta yi na tsara mata gaya da za ta ta ce ita san wala ba za ta iya ba saboda ita yanzu ɗauniya kuma duka duka fa ‘ya'yanta bi ba ba wani nauyi ba ne ya hauta amma ta ce ita ba za ta iya ba wallahi ta abubuwa sun mata yawa ita dai kawai tun da dai ƙur'anan nan ya zubi a bar shi a ya zubi Za dai ta dinga samun lokaci tana yin tila amma ita kan ba za ta iya wahalar dawo da shi ta ce to Allah ya kiyaye amma tana da lokacin da za ta zauna ce kallo su are watan tuhodin nan su daɗin kowan nan su taurariya ɗin nan banda shirin da ake na daɗin kowa wanda na san yanzu sun yi efeson ya fi guda ɗari mutane duk ranar asabar da aka ga da mace take inna lillahi wa inna ilaihi raji'una tana sauri ta dawo ta zo ta saurari wannan shirin na daɗin kowa sannan da wani shiri yanzu da ake karantawa a gidan rediyo na littafi littafi yadda mata suke kokari gurin bibiya wannan littafin yanzu ban tsammanin akwai wani program na addini da mata suke kokarin bibiya ranar nan na zuwa tana bala'i a kawo mata wayarta za fa a fara littafi fa na ce wani littafi ne za a fara ni na ɗauka ko wani umdutul hakam ne wani malami yake ko bulugul mara. a wani littafi ne ake karantawa irin na littattafan soyayya da tatsuniya da waye da waye da waye saboda haka wasu in ma uzuri ya kama su za su tafiya za su baggari to sai an musu rikodin ɗin program din iya inda aka tsaya in sun dawo su saurara saboda ma kansu lokaci da suke yi kuma yanzu ga lokaci kuna kallon yadda yake gangarewa yanzu azumi ragonmu da shi yanzu bai kai wata hudu ba ƙware kuwa wata uku da 'yan kwanaki ne yanzu ya rage azumi da ku. kuma na tabbatar yanzu a nan gurin kun san mutanen da aka yi azumin bara da su ba za a yi gaba na da su to tun da yanzu kwanakin bai ma ƙarasa ba ba mamaki kina cikin wanda ba dole ba ne a yi mai zuwa da shi amma haka mata suke zauna a yi taɓata lokaci su are watan taho ɗin nan su daɗin kuwa akwai wata tasha daɗin kuwa ita ma akwai taurariya akwai farin wata akwai african magic na hausan akwai na turanci wasu din turanci akwai mbc mbc akwai one din akwai 2 akwai 3 akwai 4 sannan akwai bollywood bollywood din akwai ta india akwai ta turancin sannan zia plama akwai ta turancin yanzu an ce min hatta hausa ma sun sau da kaddun mutane nan suke zuwa su yi taɓata lokacin shi bature ya riga ya gina gari ya gina masana'antu idan gari ya waye ya tafi aiki ya dawo shi kenan bai sallar asuba bai la'asar bai Azahar, bai magariba bai isha'i duk wata ajanda ta lahira ba a gabansa take ba to kai da kake da ajanda ta duniya da lahira duk ranar da ka biye mai kuka zama ɗaya to wallahi tallahi an samu matsala shi yasa Allah da ya tashi su ya faɗa sai ce ya alamu na zahiran min alhayatid dunya duk wani abu na rayuwar duniya na fili fa sun san shi amma wa kuma anil akhirati hum nafilu naka in dai ana maganar lahira to wannan ba ta ajanda su kwata-kwata dan ba su ma santa ba wasu ma ba su yadda cewa lahirar za ta zo ba to haka mata suke yi don haka da yawa yanzu daga cikin mutane yanzu kiwon ragon layya suke makansu kiwon ragon layya shi ne za ku ga za a kiwata rago don ya muƙe ƙato idan rago yanzu haka dai aka siyo shi sallah ta rage saura sati biyu ko wata ɗaya za ku ga sai an kira likitan dabbobi ya mai allura inda wasu cututtuka a kashe su yadda zai dinga cin abinci da kyau yanzu jiya muke jiya ina muna na je abuja wani dan uwa malam ibrahim mu'azzin ya shigo muna magana da malam kabiru gombe yanzu binciken da aka yi shine an gano mutanen da suka fi lafiya a duniya wanda suka fi karancin cin abinci wanda yake cin abinci so ɗaya a wuni ya fi wanda yake cin abinci so uku lafiya a wuni ku je ku bincika za ku ga mafi yawancin cututtukan da ɗan adam yake fama da su kaso ɗari kaso saba'in suna da alaƙa da abincin da mutane ke ci ne na haka gwargwadon yadda cikinka ya zauna lafiya ba ka ɗibar abinci gwargwadon yadda yake zauna lafiya gwargwadon yadda kika zama kamar mayya duk inda aka ganki bakinki yana motsi kina gurgura wani abu ta gwargwadon yadda kike tara ma kanki kuma tarin tirin matsaloli kenan musamman yanzu kun ga wayannan abubuwan na gwangwani komai na gwangwani komai na gwangwani to wanda da yake san kansa da lafiya ya kiyaye su gwargwadon yadda kike ɗiba su su ko mata sun fi so a zo a cika prince ga 5 alarm ga fab wace ce ga 5 waye fab waye duk wannan fab da 7 da 10 da waye da duk ba ku san bala'i mutum yake ta tara ma ainihin wato kansa wannan yana daga ciki da haka wallahi da na karanta irin wa'annan abubuwan sai na gane cewa Allah subhanahu wata'ala yayi gaskiya da yake kulmata ud dunya qalil jin daɗin duniya ɗan kaɗan ne kuma ku je ku yi darasa da kyau ku gani za ku ga duk abin da ya fi daɗi a duniya ya fi matsala kuma yanzu kaza idan mutum zai ci inda ya fi daɗi a jikin kazan shine bayan kazan dan nan yake ɗiban abubuwa na magi da gishiri ya riƙe amma kuma za a ce nan yake da matsala shi yasa akwai shekarun da in ka kai in ka ci sai a ce sai dai ka ɗaye bayan kazan ka ci kwai akwai shekarun da nakin kai za ta ki na ci saboda akwai cholesterol yana tattoshe hanyoyin jini yana waye yana waye haka za zo a tayar miki da hankali kuma in kina son kanki da lafiya dole ki hakura ki daina ci wane ne wane ne haka za a ci wane ne wane ne haka za a ci haka tarin turin matsaloli za su ci gaba da ainihin wato tafiya to don haka idan aka kawo rago aka turke shi wani ragon za ku ga da safe da rana da daddare ko da yaushe abinci yake ji. lokacin da ake masa wannan ɗauka yake mai ragon yana da mutunci sai sallah ta zo sai gane ashe mai ragon nan bai da mutunci saboda bai san cewa akwai wata wasashe wuka ba da aka ajiye tana jiran shi saboda sallah yanzu idan ragon ya ci ya shaye na yi keke idan sallah ta zo ba tukunya ba ce mako masa to jikin da ya gyaru ki gyaru ki fes da ki amma wallahi kika kuskura kika mutu zuciyarki ba ta da alaka da Allah wallahi tallaha idan aka je lahira ba a ganki a wuta ba to a tsaya hayaki ne ya tare amma wallahi sai an hango ki a ciki wannan shine yasa Allah ya ce walladina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am za su ci za su sha za su ji daɗi kamar yadda dabbobi suke ci su sha su ji daɗi kawai amma wannan masu wallahun wuta ita ce ainihin wato makomansu don haka wannan yana ɗaya daga cikin wajibobin da yake kan ‘yan uwa mata yayin da suke ƙoƙari gurin yadda za su gyara jikinsu da ɗakunan da suke zaune to haka ya kamata ya zamanto suna fi suna ba da kulawa wajen abin da zai sa ransu ta gyaru alaƙarsu da Allah subhanahu wa ta'ala ta yi kyau da wannan ne ake barin duniya a batta ainihin wato lafiya lau ‘yan uwa mata sun tsunduma cikin harkar duniya abin yana da ban tsoro ƙwaron gaske gaske a yanzu ban san wani zamani da ya kamata ya zama dole ba a dagi gurin janyo hankalin mata wajen takatsantsan da abin da ya shafa harkar duniya irin wannan zamani. mu da muke karantarwa muke harkar addini mu muka san irin bala'in da ake fuskanta da irin matsalolin da ake fuskanta yanzu mun dawo addu'ar annabawa akan salati ko muke muna rabbi sallim sallim Allah ka kubutar da mu Allah ka kubutar da mu Allah ka kubutar da mu wani tarko, idan aka hada maka shi in ka tsallake shi sai ka fada ka su dudu shukuri saboda kuma sun kasa gane cewa duk abin da ba intentionally bane ba da gangan bane plan ne shirya shi akai kai ka zo baka sani ba ka taka ka faɗa. ko lahira aka ji Allah subhanahu wata'ala ba zai kama ka da irin wayannan ainihin wato abubuwan ba kaga matan aure da auren su sun je sun shiga harkokin da bai kamata a ce sun je sun shiga ba abin yana da ban tsoro ranar sati biyu da ya wuce na je Legas, ina airport a tsaye sai ga wata yarinya kawai sai ta zo sai ta mun sallama da ni da dan agaji sai na amsa mata sallama sai ta ce wai ta ga ya yi kama da wani alaji umaru ya na ce mata a wannan ba shi ba ne mai sunana na ce mata ni sunana musa su. daga ina da ce daga kaduna nake na zo na gama wani abu ne a Legas din nan koma insha Allah sai ta ce a ita sunanta wance kuma daga gari kaza take sun zo biki ne don haka ita ma za su koma ne yau ta ga cewa mu ɗan uwanta ne musulmi tunda yanayin shigar da ta gamma da shi shiga ce da gani kasan wannan mutumin musulmi ne kuma daga arewacin najeriya yake sai na ce mata kwarai da gaske mu yan uwanki ne musulmi ta ce to ko zan taimake ta in ba ta namban waya ta na ce mai zai hana zan baki mana sai na bata, sai da ta gwada ta tabbatar yana yi tukunna shikenan shekaran jiya ina zaune ko sai ga yarinyar nan ta bugo min waya wai za ta taso ta kawo min ziyara na ce to ziyara ban gane ba manya. wani ban da kawaye mata ne na ce ta yin cika ga namiji da kawaye mata ɗan iska ne to ba haka ba kana namiji mai zai haɗa ka kawaye da mata na ce mata a to aini ba haka muke yin abubuwan ba ka kalla fa ba ta fasan da ba fa a iya ta gani amma ba tare da jin tsoron me zai faru ba wai za ta taso daga wani gari wai za ta zo za ta kawo min ziyara na ce mata a ya haƙuri da Allah ba haka abubuwan suke tafiya ba to sannan ba irin na wannan ba ne ya fi hatsari wanda suke mata ne na aure to nasu ne kuma ya fi hatsari da aka zo kai bayani ka faɗi sufofin miji na gari da ka tashi mace in ta auna mijinta sai ta ga cikin kaso goma babu biyar ko ba shida hudu yake da shi ko uku yake da shi ba bakwai sai ta ga to duk duniya yanzu ai ba na gari sai kai ne na gari to da haka daga baya sai ka ga matsaloli suna biyo baya ga yadda mata suke mu'amala da bokaye yanzu abin sai ya baka mamaki kwaran da sun gaske wanda ma baka yi tsammanin suna mu'amala da bokaye ba yanzu sai ga suna bibiyar bokaye to shi yasa daga ranar da kika fara al'ada shi yasa daga ran da kika fara al'ada kina farawa za a haɗa ki da mala'iku guda biyu sai a buɗe miki fayil abinda kuke karantawa na rukunnan imani guda shida to da yawa yawan ku fassara kuke riƙewa ba tare da ɗauko karatun daga duniyar karatu ba a sashi a duniyar aiki yanzu rukunnan imani ba guda shida ba akwai an tu'mina mai billahi wa mai wa shi shine imani da mala'iku shine na biyu a cikin rukunnan imani imani da mala'iku akwai jumlatan akwai tafsilan jumlatan a dunkule Allah yana da mala'ikun da shi kaɗai san adadinsu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ce aftatis sama'u yace sama ta yi kuka yace wa huqqalaha anta itta ya cancanta sama kuma ta kuka annabi yace wallahi babu wani guri da za a dauki dan yatsa guda hudu a sa a sama face akwai mala'ika na Allah subhanahu wata'ala wani yana ruku wani yana sujjada wani yana kaza wani yana kaza shi yasa yace da ku kuka san abin da na sani na girman Allah da kun yi dariya kaɗan kuma da kun yi kuka mai yawa shi yasa gwargwadon yadda mutum ya san Allah da gaske gwargwadon yadda zaka ga yana taka tsantsan gurin kiyaye dokarsa idan ka ga mutum yana hujumi gurin afkawa da sabawa dokar Allah koda yana da awar ya san Allah to Allah bai gama sanin Allah ba bai san shi ba sannan imani da mala'iku akwai tafsilin da mun faɗa muku mala'ikun da ke ɗaukar rai shugabansu shine malakul maut babu wani mala'ika a zara'ilu ƙarya ne a zara'ilu da kuke jin ana faɗa ba a musulunci ba ne a kiristanci ne amma a musulunci sunansa malakul mau sunansa malakul mau sannan mun faɗa muku mun ce akwai munkir akwai nakir wanda suke yin tambaya a kabari wannan tafsilin kenan sannan daga cikin imani da mala'iku tafsilin akwai wanda ke tsaron wuta mala'ika malaku wana do ya malikul ya alaina rabbu qala innakum makisu akwai wanda yake kawo wahayi shine mala'ika jibrilu akwai wanda yake kula da ruwan sama da waye da waye shine wato mika'ilu akwai wanda aka bashi ƙaho ya busa yanzu da zai busa yana busawa kiyama za ta tashi shine mala'ika israfilu to a cikin imani da mala'iku tafsilan Allah ta'ala sai ya ce wa laqad khalaqana al-insana mu muka halitta ɗan adam wa matu ma wasu bihi mu muka san ransa me yake tattaunawa akan shi yanzu a nan zaman ku nan gurin ku dukan ku yanzu nan kowa abinda take tattaunawa a ranta za ta yi kaza za a yi kaza za a yi kaza ba wanda Allah bai san me yake tattaunawa ba akan shi babu kafirai sun zo suna magana suka ce ai ƙasa ƙasa domin in aka ɗaga murya Allah Muhammadu zai ji Allah suna gama sai ya ce musu wa asirru qaulakum aw jaharu bi ko ku fito ku yi magana ko kar ku fito ku yi magana da ɗaya ne saboda innahu alimun bi zati sudur Allah ya riga ya san abin da ke cikin kirji ma ba abin da bakin ya fito ya faɗa ba dan haka sai Allah ya ce wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid muna kusa da dan adam kusanci ta hanyar mala'ikun da za mu turo su da shi fiye da wannan jijiyar tasa ta wuya sai ya ce idh yatalaqal ne lokacin da masu haɗuwa za su haɗu a dama ko a hagu sai ya ce anil yamini wa anil shimali ra'i za a haɗu a dama ko a hagu a zauna don aiwatar da wani abu Allah ya ce ma yalfidu min qawlin mutum ba zai wata magana ba mai kyau ko mara kyau mai amfani ko mai amfani mai cutarwa ko ba sai lokacin da yake yin ta akwai mala'ika raqibun ati illa ladayhi raqibun to ba kamar yadda ba haushe ke cewa yana na dama sunansa raƙibu na hagu sunansa atidu ba haka bane mala'iku ne guda biyu kuma kowanne yana da sifa guda biyu na dama sunansa raqibun atidu me ma'anar shi shine wanda yake kiyaye duk abin da zaki sannan me ma'anar atidu wanda yana halarci duk inda zaki shiga yana na haguma ma raqibun ne me ma'anar raqibu wanda yana kusa da ki yana kiyaye da ki sannan a tidun yana halarci duk lokacin da zaki wani abu da haka idan kika tashi zaki tafi gidan boka kika je kika sanya niqabi kika bubbuye kina ganin ba mai ganin ki kin yi a banza akwai raqibun tidun. malaika wanda yake kula da ke kuma yana halatta sanda zaki ji zai zo ya rubuta a fayil ɗinki cewa wance ‘yar wance ta je guri kaza rana kaza a daidai lokaci kaza yana nan yanzu daga sanda kika taso zuwa yanzu guraren da kika shiga kika fita a duniya dan Allah zaki ki yi lissafa su to wallahi su a gurin su a lissafe yake daga lokacin da kika fara ainihin wato al'ada wannan abun a rubuce ki a gurin su duk inda kika shiga duk inda kika fita yana nan rubuce a gurin su, to rashin imani da cewa akwai wayannan mala'ikun da suke yin wannan aikin shi yake sa sai ga mace ta je za ta wani guri a kokkoye a kokkoye ana ganin ba mai gani ayya bata san kuma akwai masu gani ba kuma akwai wanda suke rikodin din duk abin da za a faɗa shi yasa Allah ya ce wa kullu shay'in ahsaynahu kitaba kowane abu sai da muka kiyaye shi ta hanyar rubutu akan aikin da ainihin wato dan adam yake to shi yasa sai ga abubuwa na ciwatuwa yanzu kan wannan wayar kawai idan kaga irin rashin gaskiya da mata suke yi abin sai dai inna lillahi wa inna ilaihi ka kaga mace da aurenta da komai tana turo maka hotunan banza wata ma baka iya gane mai aure ce sai daga ba wata matsalar idan aka kwaba ce yanzu aka kwakariya to tana buƙatar da maliku da shafi'i da abu hanifa da Ahmadu ɗan hanbali su dawo duniya su yi fatawa saboda kwaba ta kai kwaba an damala abubuwan an yamatsa su fiye da yadda ba kwazatu to saboda haka na kuma matan suna kokarin yin karatu amma karatun bai hana kuma a ci gaba da irin wayannan wayannan ainihin wato shirman da makamantan su wannan yana ciki to dan haka ina kira zuwa ga iyaye mata saboda yanayi na lokaci kamar yadda na ce daga nan don wuce wani guri ne su duk tsoron Allah su kula su sa ido akan iyayensu ko akan ƴaƴansu mata da Allah su subhanahu wata'ala ya ɗauki amanar 'ya'yan ya ainihin wato ba su zai kai a kusan shekara ɗaya ina ganin ranar da aka yi national conference a abuja na bannan da yake na bannan kafin sati ɗaya na tafi abuja ina kan hanya sai wata yarinya ta kira ni yarinyar duka duka shekarar ta sha shida tana cikin sha bakwai sai ta ce tana suna sai na ce mata me yasa kike suna ne sai ta ce ta fahimci ni mutumin kirki ne kuma zan iya riƙe ta bilma'aru gwargwadon yadda ya dace da shari'a to sai na ce mata tana so ta ji amsa yanzu yanzu nan ina santa ko ba na santa na ce mata ai ba a yin haka saboda ƙa'ida ta shari'a kaza kaza kaza kaza yarinya ce ƙwaran gasken gaske akwai yarinta a kanta ƙwaran gasken gaske to na yi ta ƙoƙarin ɗora ta a hanya daga baya abin ya ƙiwa ta zo ta janye daga kanta da nake tambaya ta me yasa sai ta ce ita ba za ta iya ustazanci ba ne saboda haka ita abinda ya sa take gani ya kamata ta shafa makanta lafiya ita ba za ta iya ustadanci ba ne da kowane wanda yake santa a kowane wanda yake santa iyayen sun yi sun ya fito ya ki fitowa kuma ga shi sun fi shekara ɗaya a tare an yi jiyun duniya ya fito ya ki fitowa sai na ce ma maman yarinyar ta turo min yarinyar ta zo ta same ni da ta bani statement din abin da ke faruwa wallahi tana gama kai sai na fahimci abin da zan fahimta na ce mata a yadda na fahimci wannan statement din naki kawai na fahimci dalilan da yasa ake ta kokarin shi wanda zai aure ki ya fito yake fitowa ko ki fito ki faɗa min gaskiya ko ki faɗa min haka abin yake kuma za ki faɗa na ce da yadda aka yi akwai alaƙar da ta shiga tsakanin ke da shi ne shi yasa da ake ta fama ya fito ke fito kuma ta fito ta faɗa min gaskiya ta ce gaskiyar magana haka ne ta lissafa min hotel guda uku da yake kai ta a nan garin biyu a can wani guri ɗaya a wani guri kun san akwai abin da ba faɗa ake ba ishara ake al-isharatu takfil nabi in kana da hankali ishara ta isa kallafa yarinya a shekara shida cikin tisha bakwai hatta san a kira ta a yi mahaɗa da ita a ɗauke ta a kai ta hotel a gama abinda za a dawo da ita to saboda haka dai ta ci gaba da man bayani tana ta kuka cewa kwanan nan ma bai wuce wata ɗaya da wani abu ba ya mata ciki baban bai sani ba mamata ba ta sani ba da aka dan girman Allah in taimake ta ka'un bari iya su san halin da take ciki na ce shi kenan ba za su sani ba ku kallafa ba za ta iya ustazanci ba me ustazanci saboda watakila ne tana ganin inda har zan yi mu'amala da ita da sunan ina son ta ne ba zan iya irin wannan mu'amalar da ita ba ta saboda haka na ce wannan kan sai sa'an gaskiya aure ki don ya riga ya gano ke yar iska ce mara mutunci ba yadda za a yi aure ki inda dai ba wai tsautsayi ba an fahimta yi saboda ko bayan an yi auren rigima za ta taso in fita ta yi ba zai yadda da ita ba zarginta yake don ganin yake in ya fita to wani gurin ta yi shi ma in fita yi ita ma ba yarda yadda da shi ba kuma duk ranar da labari ya zo aka ce an gan shi da wata yana neman ta abinda za ta ɗauka irin mu'amalar da yake yi da ita irin mu'amalar da yake yi da ita kenan to saboda haka wannan yana daga ciki me ya danyo a ce akwai yarinyar da na san an ɗaura aure kwana goma sha biyu da ɗaura aure aka kai ta gidan miji ta haihu me ya janyo irin wannan wai iyayen ba su san tana da ciki ba idan ke uwa ce ta kirki kina kula da yarki ai ya kamata ya zamanta kina sa ido akan ta sa idan da wanne wata jinin yake zuwa mata wanne wata yake daukewa kuma kwana nawa take duk ranar da wata ya zo bata al'ada ba to abinci ka rashin lafiya ne ya same ta ko me ya faru sai ta miki bayani ko ku je asibiti ke ki gano dalilin amma ba ki zauna ba kawai kina uwa kawai ki zara mata ido sai yadda ta ga dama wata rana ko za ki ga abin da ba kya so to kuma irin waɗannan abubuwan yana bibiyar mata bayan an yi aure rigingimun su fito wata rana na bar nan da daddare zan tafi malari ina tafiya da daddare lokacin ba hana a taba da mashin ba ba ni nake tuka motar ba wani ne yake tuka motar muna cikin tafiya ashe ya ga wani da wata a mashin sun dade suna bin mu a baya to rabuwa na ƙarshe da shi ya yanke cewa in ya rabo ta bangaren shi tunda shi yake tuka motar sai ya hada su da shi da ita diya tura ta kwata sai Allah ya taimaki mai mashin din sai ya rako ta bangaren da nake sai ya ce min dan Allah in tsaya wannan ce take so za ta gani sai na tsaya na ce mai da da na tsaya take ita dama tana neman inda za ta ganni ne bata sani ba ko sai ta ganni kuma gani akan hanya na ce me ya faru ta ce mun sun samu matsala da mijinta daga gurin wato wakilin mijin yake take mijin ya sake ta nace mata mijin naki yana gari tace benin nace ban namban wayan shi ta bani namban wayan shi na kira shi ya dawo nace me ina so mu haɗu da ni da shi da ita da ya dawo na zaunar da shi na zaunar da ita duka abinda na fitar da sakamako shine matsala ce ta faru kafin a aure ita ba 'yan nan garin ba ce kafin a aure zai je ɗauko ta daga garinsu ya biya wai zai je kano ganin 'yan uwan shi ya zo nan garin ya je ina ne ya je ina ne ya je ina ne haka yake yawo da ita to kin ga kuma mace daga ita sai namiji kuma an tafi wani gurin kwana zai kama kuma ke ba na na maryamu ba akwai matsala to saboda haka yanzu da aka yi aure idan ya tafi aiki wani gari a can ba ta yadda da shi ba in ya batta a nan shi ma bai yadda da ita ba a idan yana neman zaman lafiya sai dai ya ɗauke ta aiki su tafi tare ya za a zauna lafiya kuwa zaman aure haka saboda haka mata dole ne su yi makansu kiyamun lailin su haɗa haddata na hari idan suna neman ainihin wato zaman lafiya Allah ta'ala ya tsare mun kuma ya tsare mana ainihin wato imanin mu wasu hattutiya za ka ji suna yi da kansu suna cewa kasan mu mu shaidanu ne sadaka da wanda suke faɗa mana cewa su shaidanu ne nan ce in Allah yadda kuma shaidancin ku zai kare gurin shaidanu yan uwanku da izinin Allah za mu ci gaba da addu'a har sai Allah madaukakin sarki ya tsare mu ya tsare mana imanin mu Allah ta'ala ya samu dace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya saka mana

to duba gani mai suka rubuta ne Allah ya kara mana Allah ya saka mana da alheri wala kadan jawo hankalin mata masu karantawa a makarantun gwamnati yanayin mu'amalar mu malamai kuma makarantun da ba mazajen ba a jawo hankalin ma'aikata na biyu kuma ta ce biye biye imam da aiki biye biye in sun fita aiki yaushe ya kamata a auren da ya mace gaskiya ne duk zunubin da ya mace ta ɗauka yana kan kiyayenta in masu aure da ita ba ta ce gungun ai wannan tambayoyin ɗaya bayan ɗaya kamata ka karanta su tambaya ta farko da ta ce wato abin da ya shafi mu'amalar da mata suke yi wanda suke karantarwa a boko dangane da malamai a bada shawara a yi nasiha gaskiya kamata a yi nasiha kan wannan ko wannan abin yana bukatar karatu ne mai zaman kansa don wani gurin sai ka ga mace suna tafawa da malamin boko ba ko ka ga waya an taso daga makaranta ba matar shi ba ya da ta a mashin zai rage mata hanya ana yi ko ba yi ana yi ko ka tashi ka je neman ta ka ganta da ita da wani a cikin ofis ɗin da sai kayi daga da za ka gane akwai mutane a ciki wasu na tattaunawa ne to duk irin waɗannan guraren idan ba mata sun ji tsoron Allah ba sun dibi Allah to matsala za a dinga ainihin wato samu a irin waɗannan guraren kuma idan kuka ga matsala ta faru irin wannan kaso 100 a duniya kaso casa'in da wani abu mata ne suke bude mata kofa domin di yadda namiji yake so ya mu'amala da mace idan mace bata bude masa kofar mu'amala mu'amala ba ta yiwa shi yasa da Allah subhanahu wata'ala ya tashi maganan sata da yake abu ne da yake buƙatar jarumta da rashin tausayi da ƙarfin hali sai yace ce as-sariqu was-sariqatu maganar zina kuma da yake in kaga ta faru kaso 100 kaso casa'in da wani abu a duniya idan ba mata bane suka yi contribution suka bude kofar gurin faruwar ta bata yiwa da Allah ya tashi sai a zani ya ci waz-zani sai fara faɗin mazinaciya mace sannan ya faɗi mazinaciwa mazinaci ainihin wato namiji to saboda haka ni na ba da shawara duk mutumin da ya fahimci matarsa shine irin wannan halin ba miya ba ce ya hana ta karantarwa dan ya tsare ce ya tsare kai shi Dan ya shiga cikin faɗin Allah da ya ce ko an fusa kuma wa ahalikum ku kare kanku da iyalanku daga ainihin wato shiga wuta amma ta irin wannan janibin ka ga matarka da wani katu wai kawai wai ya rago mata hanya wai ai abokin aikinta ne a wannan akwai matsala gaskiya Allah ta'ala ya sa mu dace idan haka wanda suke karantarwa su ji tsoron Allah ko mutum shi ne shugaba a guri alakar da ya haɗa ku ta aiki ce iya nan da an yi ta an gama kowa ya kama gabansa kuma da abin da ba alaka ba ce ta aiki ya ce wai yana bugo miki waya ko yana neman ki ko kaza ina ruwan shi nake shi kike ma aiki ko gwamnati kike ma aiki ba shi kike ma aiki ba gwamnati kike ma ainihin wato aiki saboda ka iya abin da ya haɗa ku na alaka na aiki su gama kowa ya kama gabansa amma abin da ya wuce wannan to gaskiyar magana ana shiga wasu babubbuka wasu firarrakin ma sai idan kaji su matan malamai suna yi isu isu bisa ga kwatsam ba tare da suna tsammanin za ka iya ji ba sai ka ji abin akwai nauyi gasken gaske akwai kunya a ciki Allah kuma ya tsare mu to sai biye biye idan mace ta fito aiki idan mace ta tashi daga gida za ta tafi gurin aiki bisa ga ka'ida mijinta ya san cewa can za ta je ta dawo duk wani abu da ya shafi ba nan ba to ya kamata ta nemi izinin mijinta kafin ta je idan ko ta je ba tare da izinin mijin ba ta shiga cikin tsinuwar Allah da mala'iku kuwa in mace ba ta san wannan ba ya kamata ta san me ta san wannan shi yasa nake faɗa nake cewa yanzu a nan ƙasar musamman ta janibin mutanen da aka kira Hausa Fulani harkar aure tana buƙatar sai an dawo ana wa mutane orientation da workshop a ta. Dan a dinga samun sauƙin matsaloli akan harkar aure don akan wa mutane aure da wanda ya ɗauko auren da wacce aka ɗauko duk su san haƙƙin da ke kansu ba haka za a zo a ci gaba da shirme kawai ana ta buga shirme Allah ya tsare mu sai gaskiya ne ya mace ba aure da ita zaman da ta ɗauko ta iyaye wannan maganan ba gaskiya bane daga ran da kika balaga duk abin da kika ɗiba na zunubi yana kanki wanda iyayenki suka ba da gudunmawa akai yana kansu domin wala tazirun waziratun wuzira ukura yana nan sai dai shawarar da nake bayarwa a karatun da wa mata a Legas na safi wajen yadda ya kamata a tarbiyyanci 'ya'ya mata a musulunci na faɗi matakai guda goma wajen sha ɗaya yana daga cikin abin da malamai suka faɗa shine yi wa mata aure da wuri boko ya mana tasiri a nan ƙasar wallahi ba kwa zuwa jami'a ku tambayi wanda suke zuwa manyan makarantu mu da muke zuwa muke shiga mu muke ganin abin da muke gani kafin mu fito ko kwanaki na je jami'ar umaru musa da ke katsina na je na gabatar ma ɓangaren mata lakca da daddare sannan na yi wa ɓangaren maza karatu Nan da na shiga da daddare zan yi karatu bangaren mata su section na mata doka ne kawai cewa idan kana namiji ba za ka shiga ba in ba da wani dalili ba amma ita mace tana da dama duk sanda ta ga dama ta fito sanda ta ga dama ta shiga haka za ka zo ka ga ɓangaren matan ga mutane da daddare kowa ya zo gurin yara an yi fakin mutum sai ya zo ya buɗe mota a cikin ciyawa ba yarinya ta shiga in kwana za ta yi a gurin ba wanda zai tambaya ke waye a ciki mai ake anan ba wanda ke tambaya jami'a ce ko kuna nan a gida kuna cewa kun tura yarinya ko ina karatu wata yarinya idan aka tura ta karatu iyayen abin da za su yi kawai sun tura ta karatu a ina za ta kwana da suwa take kwana ba sani ba yanzu akwai yaron da muke tare da shi a nan waje yana karanta agriculture injiniyarin ne wani lokaci sai ka ga yarinya musulma fa ta je ba ta da daki suna su kwatin dakin da ita da namiji a daki a daki suke kwana kuma ita ba mala'ika ba an ce an tura ta ina karatu ko a dauki yarinya a tura ta karatu iyayen ba su damu da safan sanin ɗinta ba yadda za ta riƙe kanta ma a gurin karatun tana gurin karatun ita za ta yi tunanin yadda za ta je ta nemo makanta yadda za ta riƙe kanta ta karatu muna kallon abubuwan da yake faruwa muna jin abubuwan da yake faruwa wani daga cikin 'yan uwa da ake tare da shi wani ya zo zai auri wata yarinya mashayi ne sai ya ba ta shawara ya ce kar ta aure shi da auren bai yi ba sai ta tafi jami'a karatu ya ce ya rantse da Allah da ya je jami'a ya ganta ya yi da ya sanin hana ta auren mashayin ya ce don wallahi rayuwar da ya je ganta a ciki gara ta rayu da wannan mashayin ya fi rayuwarta a jami'a irin wannan matsalolin muna nan muna fama da su jingim iyaye ba su sani ba sannan kuma bayan wannan yanzu kwanaki ba nan school of health na je ba makarfi na mamata karatu na gama MSS din suka faɗa min matsalolin da ake fuskanta akwai yarinyar da aka kawo min kes ɗinta akwai wani ƙarni Kirista da ya dinga zina da yarinyar da sunan wai zai taimake ta idan jarabawa ta zo daga makarfi zai ɗauko ta ya zo nan garin da ita kuma abun bakin ciki idan jarabawa ta zo ba wai rago kwasa-kwasan malamai da take da matsala bai taimake ta kos ɗin shi ma sai ya kayar da ita dama dama tuntuni ta riga ta faɗi to irin waɗannan abubuwan yana da kyau iyaye yayansu su je su karatu yanzu akwai wata babban mata a jihar nan ranar da muka alƙawari da ita sai abin bai yi ba daga baya sai ta kira da ta ce mun dan Allah kai hakuri ka san akwai maganan auren yarinya ta kaza kaza kaza kuma yarinyar na santa dan ta ba ta sako ta kamun dukan ta shekarar ta bai wuce 17 ba babbaci a nan sai na ce mata ranki daɗe, dama kuma kuna ma yara aure da wuri sai ta ce aitar da shekarunta ƙanana iyayenta suka yi mata aure saboda haka ta san muhimmancin shi ba ta yadda yarinyar ta tafi har institution ba ta yi mata aure ba ta san irin yadda to ku iyaye mata yanzu kwanan nan wata yarinya fa aka zo aka ba mamar ta shawara cewa ki yi yarinyar na aure wai sai ta ce wai dududu guda nawa take waye karama ta yaushe ta taso saboda haka admission za ta je ta nemo mata karatu za ta yi tana nan tana neman admission ta nemo mata ta yi karatu kawai sai ta ga an ce an ganta a hotel kaza tare da namiji namiji ya dauke ta kuma tana cewa kashe yasa nake ce ma iyayen wayannan yaran da kuke ganin su kanana yan shekara 15 16 17 sun ma fa hatsari yanzu saboda haka abin da yake damun ku na sha'awa su ma yana damun su ku idan ya taso muku kuna da mazaje kuna da alternative wajen mazajen su kuke koma su kuma in ya taso musu ba inda za su koma shi yasa ko dai dama mu'amalar ta faru ta hanya mai kyau ko ta hanya mara kyau amma wallahi sai ta faru da haka idan yara suka taso nau'i iri biyu ne akwai yarinyar da za ta taso tun tana matashiyarta sannan ta taso ba ta da ƙarfin sha'awar da yake damunta da zai saka ta cikin damuwa to irin wannan in ta ce karatu za ta yi ba ruwanta da harkar maza sai a dafa mata ta karatu amma yau kika taso da yarinya kika da an ce gobe an ganta da wani can araba a bango jibi an ganta da wani gata an ganta da wani to zaman ki lafiya ki kamo ta ki mata aure wannan shine zaman ki lafiya kawai Allah ta'ala ya sa mu dace irin wannan karatun mu kadai muke iya yin shi an gane kuma yanzu ga matsalolin da yake faruwa a jami'o'i akwai malamai lalatattu ta gari wanda zaka ga suna rantsuwa da Allah cewa babu yadda za a yarinya ta tsallake kwas ɗinsu sai idan ta yadda sun yi amfani da ita wasu ma na auren ne ba su kyale ba yadda akwai yarinyar da na sani shekara hudu tana ɗaukar kari oba a kan wani ko saboda wani malami ta ƙi yadda ya amfani da ita shekara hudu shi yasa in da ma yarinya za ta zo maka da result mai kyau cewa ta ci kaza ta ci kaza malam jafar wata rana ba ya gama karatu zai tashi ba yarinya ta rubuta mai takarda irin wannan tace iyaye ya kamata su yi kuka ne inda san san halin da 'ya'yansu suke ciki kuma ba wani community da aka shirya daga waje yanzu a ce misali mu a matsayin mu na musulmi muna da kungiya mai karfi daga waje wanda take bibiyar haƙƙin ƴaƴa mata a jami'a idan an musu wani abu duk yarinyar da ka ganta jami'a babanta ne ya kai ta ko ƴan uwanta amma wata kungiya daga waje wai tana da alaka da karatun yarin a jami'a a matsayin ta na musulma ba mu da wannan tsarin Allah madaukakin sarki ya tsare mai tsare mana imanin mu saboda haka da yarinya ta taso ta balaga ta kai lokacin auren to a koya mata yadda za ta je ta zaman auren sannan a aurar da ita abinda nake nufi da a koya mata kakku je ku aurar da yarinya ko magana bata iya ba wata kaga tana magana kamar an haife ta a garin kaba kaba duk abin da ya fito daga bakin talabto shi za ta yi ku je ku kuma yarinya aure ba ta iya abinci ba yanzu ana aurar da yan mata kaga yarinya banda indomi ba abin da ta iya dafa to ban san wani sakare ne bai iya dafa indomi ba duk duniya ba wanda bai iya dafa indomi ba ka dai sa ba yi zafi a ruwa ka jika a ciki wa bai iya wannan ba to amma sai a aurar da yarinya ba ta iya abinci ba ba ta iya magana mai kyau ba ba ta iya kwalliya ba ba ta iya ba ba ta iya ba ba ta iya ba shi yasa ni yanzu na je gurin mutum ina gane gidan shi akwai matsala ko babu da na ce kuma sallama da shi na ga ya riga yaron fituwa to akwai matsala wallahi to Allah ya samu dace sai tambaya ta karshe ko eh a ta ke na sai a tambaya kala akwai da cikin wannan wanda muke karatu su a malama sallama da ba su koyi ba da wasu kasan ka kawai kawai da da'awa to Allah ya ma ya rubuta ke da suwa to an ce ɗan’uwa malin ibrahim almadani yana zuwa nan wajen ƙoƙarin karatu da aka kudu ɗoran allah yadda malin ibrahim ya ba da lokacin shi gurin yin karatu ku dinga zuwa wannan karatu kuma ya zamanto ana kokarin yin karatun ne dan aiki da shi ba dan ai ado da shi ba wannan shine abin da muke bata mu irin wayannan karatuttukan ma na samu lokaci a yi zuruf ya yawa ba lokaci yana mana wahala kwarin gaske gaske an gane to saboda haka akwai mai sai da sisin sidina a waje irin wayannan sidinan ya kamata ku je ku nema ku rage kallon fina-finan nan na Hausa da kuke yawan yi yanzu wanda yana daga cikin musifar ma a ƙasar nan akwai fina-finai na hausa wanda nan gaba Allah kaɗai san kuma mai za su koma yi Allah kaɗai san mai za su koma yi akwai sintos da za ka ga ana yi kai ma ka kama kana yi baka san daga ina ba ne baka san ko suwaye ba masu harkar primason wato ƙungiyar asiri ta duniya ba ɓangaren da ba sa shiga sun shiga addinin kirista sun musu illa sun shiga ina sun yi illa sun shiga ina sun yi illa yanzu akwai wani mawaƙi da yana waƙa idan yana waƙa kawai sai ya haka ya rufe idan shi ƙwaya ɗaya yanzu za ka ga da yawa daga cikin yara da waye idan an sa kiɗa ana waƙa kawai sai ga mutum shi ya rufe sai ya haka ana yi ko ba ana yi wannan abin ana waka a sa hannu ɗaya a rufe ido a haka daga ina ne daga ina ne ba su sani ba amma ga shi nan ana yi an gane to wannan ido ɗayan da ake yi haka wannan alama ne na wannan aljanin da suke bautawa ko kuma ku ga kwanaki da da yawa daga cikin yan fim ɗin nan suka je amerika akwai wanda an ɗauke su hoto sun yi haka duk in mawaƙi yana waƙa kuka ga ya ɗaga hannu ya yi haka ko ɗan fim a fim ya yi haka an ɗauke shi hoto wannan alama ne sintus ne na ƙahon wannan aljinin da suke bauta ma ko ɗan ƙwallo kaga ɗan ƙwallo ya ci ƙwallo ya yi haka wannan sintus ne alama ne na wannan aljinin da ake bauta ma ko kuma mutum kaga ya yi haka wannan sixes da kuma alaman wannan ido ƙwaya ɗaya na aljinin da ake bauta ma ko kuma haka duka wannan sintos ne na alama ne cewa mutum memba ne shi in ba sa amana wannan kungiya ta freemason yanzu duk irin waɗannan za zaka ga yan hausa suna yi da makamantarsu ko kuma a haka da makamantarsu suna nan ko wannan ɗin da ake a jiki duk wanda za ku ga an mai tatu ɗin nan da mai hoton kunama da mai hoton maciji da mai hoton kwagwa wallahi akwai ma'anar da yake da shi Allah subhanahu ta'ala ya tsare mu dan haka kun ga dai karshen yadda abin ya dinga kaiwa sun ce tarbiyya za su koya mutane kuma faqiru shay'i la yudi wanda bai da abu ƙarya ne bai ba da abu wacce ta yi zaman auren ta kasa zaman aure kuma ta ce za ta koya miki yadda za ta zauna zaman aure akwai matsala shi yasa yanzu da an yi aure sai ka ga soyayya ga komai da an tafi zaman auren ta ɓare? me yasa saboda mafi yawancin 'yan mata yanzu kaso 100 kaso 80 da wani abu soyayya su a Hausa film suke koya to tunda ko dama garin banza ne aya faro faran banza zai kare kuwa tunda dama soyayya ba koyi ta yanda ta dace ba in an jira ma ba za ta yi lastin ba mutumin da ya kamata ka ga shine kila mai wani abu muhimmi a garin su sai kaga sun zo gindin fulawa da shi da wata yarinya ya zagayo ta nan da gudu ita ma ta zagayo ta nan da gudu ana zagaye zagaye zagaye Allah shi yadda mu da haka akwai wannan shi'a makiyin izala ne da ɗariƙa wannan sidin yana da matuƙar muhimmanci akwai shi a waje mata su neme shi akwai wannan matan ƙwarai matan iyalan ƙwarai sannan akwai wannan tarkon shedan na malam kabiru gombe akwai shi a waje da wasu sidina ba. wannan yaro da ya rasu muna roƙon Allah ta'ala ya ji kansa Allah ya masa rahama Allah kuma ya sa ya huta inda ya tafi Allah ya sa ya fi inda ya bari mu kuma da ya bari a bayansa kada Allah maɗaukakin sarki ya fitine mu Allah ka ba mu ikon cikawa da imani da aiki mai kyau Allah ka tsare mu ka tsare mana imaninmu da mutuncinmu don tsarkin sunayensa abinda muke fata na alheri Allah ka haɗa mu da shi wanda muke tsoro na shari Allah kuma ya tsare mu ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا إننا سمعنا منادي ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين أهو تتعصب تفسير